Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 29 ga watan Maris din shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya an fara dambarwar neman shugabancin majalisun dokokin kasar bayan da aka kammala babban zaɓe a kasar. To ko yaya masana ke kallon wannan waina da ake toyawa? yanda za a yi fafutukan neman shugabancinta zai yi tsauri da yawa saboda waɗanda suka yi shugabanci na takwas da na tara watakila ma da na bakwai akwai alamun sun samu wato ba galaba ba kawai sun samu amfani sosai na siyasa a ƙasa da kuma watakila na dukiya Muna kuma tafa da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. A jiya talata Amurka ta ta a akan wasu mutane shida ciki har da 'yan uwan shugaban Siriya Bashar al-Assad game da rawar da suka taka wurin yi ko aikewa da kwayar Captagon wani kwayar magani mai hatsarin gaske a cewar ma'aikatar bitalmalin Amurka. safaran wannan kwayar ta captagon kiyasi ya nuna cewa tana samar da biliyoyin dala kana takunkuman kuma sun bayyana rawar da wasu masu safarar miyagun kwayoyi na kasar lebanon ke yi suke takawa da kuma iyalan assad da suka mamaye safaran captagon da suke amfani da kudin wurin taimakawa gwamnatin siriya siriya ta kasance a sahun gaba inda aka fi yin captagon mai tsananin sanya maye wanda galibi ake cinikinsa ta kasar libanon in ji andrea gaki daraktan sashen kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar bitar malin amurka gwamnatin asad ta musanta hannu a cikin yin maganin da kuma safarar shi tana mai cewa ita kanta tana daukar mataki na hana cinikin wannan aiki da ake samun tsadanin riba. jakadar amurka a somaliya ya ce ayyukan sojojin gwamnatin somaliya akan kungiyar al-shabab ya sa kungiyar 'yan bindigan tarishi kashi ɗaya cikin uku na yankunan da ke hannunta hare-haren da somaliya ke jagoranta sun maido da ikon ƙasar somaliya zuwa kashi ɗaya a cikin uku na yankunan da al-shabab ke yi wa mummunan mulki a baya larry andre ya shaidawa muryar amurka a wani saƙon imel kawo ƙarshen zaluncin al-shabab wani mataki ne mai muhimmanci ko kuma kawo ci gaba wajen farfado da somaliya baki ɗaya to a watan janairu amurka ta ba da gudunmuwar makamai ga sojojin ƙasar somaliya don tallafawa aikin yaƙi da al-shabab har ila yau amurka tana horar da jigajigan sojojin somaliya da aka fi sani da danab wanda ke nufin walƙiya kuma ita ce ke jagorantar farmaki da ake kaiwa al-shabab a cikin wannan mako gwamnatin somaliya ta bayar da rahoton cewa hare-haren da sojojin suka yi wa kungiyar ta'addancin ya yi mummunan ya iya musu mummunan asara a cikin watanni shida da suka gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan kasar rasha ta sake harba wasu makamai jirage mara matuka wanda iran ta kera a birnin kiev da kewaye amma dakarun tsaron saman ukraine sun harbo kusan dukkaninsu kawo yanzu kuma ba a samu rahoton asarar rayuka ba kamar yadda rundunar sojin saman kasar ta bayyana a jiya talata yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a ciki da wajen bakmut a gabashin yankin donetsk shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kai ziyara a wasu garuruwa guda biyu da suka sha fama da yaƙi a arewacin sumi inda aka gwabza kazamin yaƙi bayan da rasha ta janye daga wurin wani jami'in amurka ya ba da sanarwar goyon bayan ɗaukar matakin kotu don hukunta laifin ta'addanci a kan ukraine tankoki goma sha takwas da jamus ta taimaka wa ukraine sun riga sun isa a kasar. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Gabanin kaddamar da shugabannin majalisar dokokin ƙasa ta goma a ranar 13 ga watan Yunin wannan shekara da muke ciki. Yakin neman zaben shugabannin majalisar na ƙara zafafa duk da cewa jam'iyyar APC wacce ita ce take da rinjaye zuwa yanzu bata riga ta sanar da shi yadda shugabannin za su fito ba. to ko rashin jituwa da ya bayyana tsakanin kudu maso gabas da arewa ta tsakiya da kudu maso kudu zai iya shafar zaben shugabannin wakilin muryar amurka madina dauda ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta hada mana daga abuja akalla 'yan majalisar dattawa 98 cikin 109 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta baiwa takardar shaidar cin zaɓe makonni biyu da suka gabata kuma jam'iyyu bakwai ne suka lashe kujerun sanatocin inda jam'iyyar apc mai mulki ke da kujeru 57 jam'iyyar pdp tana da kujeru 29 jam'iyyar labour tana da kujeru bakwai sabuwar jam'iyyar nnpp tana da kujeru biyu sdp na da kujeru biyu yayin da abga da ypp suna da kujeru ɗaya kowannensu ko da yake akwai wasu 'yan majalisar da ke kalubalantar zaɓuka a kotu amma wannan bai hana yakin neman zaɓen waɗanda za su zama shugaban shugabannin majalisar dokoki ta goma ba. Yakin da ya kamari shine na shugaban majalisar dattawa da na shugaban majalisar wakilai. Masanin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya nazarin batun zaben shugabannin yana cewa. To a irin tunani na wannan mai zuwa ta goma bambancin farko da za ta iya samu ko kuma canji kaɗan da za ta iya samu shine yanda za a yi kan neman shugabancinta zai yi tsauri da yawa saboda waɗanda suka yi shugabanci na takwas da na tara watakila ma da na bakwai akwai alamun sun samu wato ba galaba ba kawai sun samu amfani sosai na siyasa a ƙasa da kuma watakila na dukiya wanda yanzu masu bukata suna da shauƙin son a samu to wannan zai sa watakila za a iya samun ɗan tuntuɓe ga irin tsari na karɓa-karɓa da ake yi to kamata a ce yanzu tun da dan kudu maso yamma ya samu to wataƙila a nemo ɗan kudu maso gabas wato inyamuri ko watakila ma can inyamuri can ƙasa kudu maso kudun amma saboda takara da za a yi mai karfi za a iya samun dan arewa da yawa su nema ko kuma ma ba hankali ma a cikin yarbawan ma wasu yan kudu maso yamma ma wasu su ce suna so to wannan zai kawo dan takaddama wanda watakila zai iya bambanta yadda da aka rinka samu ba tare da matsala sosai ana yafewa a hakura a barwa wasu ba na biyu yadda shugabancin bola tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai ɗauke kai ba ne ya ce sai abin da wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai in kin a lokacin buhari lokacin da ya hau alif dubu da sha biyar ɗauke kai ya ce da abin da za a yi a yi aka je aka yi bukola kuma ya zo yana yakar abu, to da alama shi watakila tinubu tun ran gini ta lanza ne zai tsaya ya fitar da irin abin da yake so da 'yan takarar da yake so kuma ya ba su goyon baya Ɗaya cikin 'ya'yan majalisar dattawa da ya nuna sha'awarsa na zama shugaba kuma mai wakiltar jihar Neja ta gabas Sani Musa ya tsokaci yana cewa. Ai mu ne akan gaba, mu ne akan gaba saboda za mu bugi kirji mu gaya ma duniya cewa mun ba shi shugaban ƙasa mai zuwa kuri'u da ya fi na ko'ina. saboda idan ka duba ba wai yawan kuri'u ka miliyan biyu uku ba a'a mun ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari shida amma ka dubi pdp da ke bin mu miliyan ɗaya da wani abu suka da ɗago ɗaya ko suka samu akwai bambancin kusan dubu ɗari hudu da saba'in babu sashi a ƙasar nan da ta ba da irin wannan saboda haka ko za mu riƙe mu muka dawo majalisa mu nemi duk abin da kowane sashi zai iya nema muna da iko muna da yanci mu nema shi ma sanata mai wakiltar kano ta Arewa Barau Jibrin wanda shi ma ya nuna sha'awar shugabantar majalisar dattawa ya yi bayani kamar haka. Duk waɗanda suka fito na fi su ƙwarewa kuma tsarin majalisa dama wajen shugabanci magana ce ta ƙwarewa ba magana ce ta kawo wani abu ciki wanda za a ce ko addini ko wani da sauransu kuma in ma haka za a kawo ai mu nan da muka fito daga northwest arewa maso yamma taka rawa a duk ƙasar nan gaba ke wajen bawa ainihin wata shugaban ƙasar ƙuri'a mun ku haka ne wannan kujera tamu ce ba ma maganin tamu ba ce ganin cewa ɗanta shi ya kowa ƙwarewa ai bai dace an shigo da wani abu wanda kuma zai kawo tanaki akan wannan al'amari saboda so muke shugaban ƙasar ne sake cin zaɓe nan gaba saboda mun ga abin da yawa jihar Lagos inda ya maida jihar Lagos ta zama ita ce ɗaya akan tattalin arziki a ƙasar nan kuma shekara takwas ya amfani da su wajen wannan to kamar muna son ya sake samun dama bayan ya kammala wannan zangon ya sake tsaya zaɓe. Wasu manazarta da masu ruwa da tsaki sun yi ta tofa albarkacin su kan buƙatar tabbatar da daidaito wajen rabon mukaman shugabancin majalisar dokoki ta ƙasa domin a samu fahimtar kowane yanki na ƙasar. Tuni dai yankin kudu maso yamma ya fitar da zababben shugaban ƙasa yayin da arewa maso gabas ta samar da mataimakin shugaban ƙasa. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ke ƙidayar kwanaki har ƙarshen wa'adinsa dan arewa maso yamma ne shi. Shugaban majalisar dattawa na yanzu Ahmad Lawan ya fito ne daga arewa maso gabas. Mataimakin shugaban kasa, Farfesa Yemi Oshibanjo ya fito ne daga kudu maso yamma. A halin yanzu yankin kudu maso kudu ne ke rike da mukamin mataimakin shugaban majalisar dattawa yayin da arewa ta tsakiya ke rike da mukamin mataimakin shugaban majalisar wakilai. Madina Dauda, mudir Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. Rahotanni da ke fitowa daga akasarin bankunan Najeriya na nuni da karuwan takardun kudaden naira da ke shiga hannun jama'a bayan da aka kwashe watanni da dama ana fama da karancin kudi sakamakon mataki da bankin CBN na sauya takardun kudi na naira ya ɗauka. ko da yake tsofin kudaden Naira da su ne suka sake bayyana amma jama'a suna marhaba da shi kamar yadda wakilinmu a Legas baban gidan jibrin ya shaida mana wannan mataki dai na samar da kuɗi ga 'yan najeriya ya biyo bayan barazanar da kungiyar kwadago ta najeriya ta yi ne a ƙarƙashin sabon shugaban ƙungiyar comrade joe ajero cewa ƙungiyar za ta mamaye ofisoshin babban bankin tarayyar najeriya ciki kuwa da abuja ganin yadda bankin cbn ta gaza wajen samar da kuɗaɗe duk kuwa da umarnin kotun kolin tarayyar najeriya fiye da makonni biyu da suka gabata to koya al'ummar najeriya suke ganin wannan mataki da cbn ta ɗauka na samar da biliyoyin naira wanda a da ta kwace daga hannun al'umma ga da abin da wasu su ke cewa sunana abdullahi malam muhammad dangane da maganar kudade wadda gwamnatin tarayya ta bayar a sasa a bankuna alal hakika wannan kudade an dai dan samu dama dama amma a har yanzu dai da saura kudade ba su wadata a hannun jama'a ba sunana kabiru yusuf mazaunin jihar lagos biyu bayan umarnin da babban bankin najeriya ya bayar na kara wada ta takardun kuɗi a bankuna to gaskiya zan ce ni dai na ga sauyi domin kuwa na je banki na karbi kuɗi na bi layi na karbi kuma tsofaffi ne. Bisa ga dukkan alamu dai matakin da kungiyar kwadugo ta tarayyar Najeriya ta dauka na mamaye ofisoshin babban bankin kasar ya firgita gwamnan babban bankin kasar da kuma mukarrabansa inda nan take sau gudanar da wani taron gaggawa tsakanin kungiyar kwadago da kuma ministan kwadago chris gige da kuma shi kan shi gwamnan babban bankin najeriya godwin emefele a nan ne kungiyar kwadagon ta bada umarnin cewa za ta dakatar da mamaye ofisoshin babban bankin kasar a sassa daban-daban na najeriya har sai nan da makonni biyu bisa la'akari da kuma lura da yadda harkokin raba kuɗaɗe ga jama'a ke gudana kamar da gwamnan babban bankin tarayyar najeriya ya roƙi kungiyar kwadagon da ta yi wa allah da annabi ta ƙara mishi wa'adi domin samar da kuɗaɗen ga 'yan najeriya yanzu dai a yanda 'yan najeriya suka zara ido su ga yadda ta tsakanin babban bankin tarayyar najeriya cbn kungiyar da kuma kungiyar kwadugo nan da makonni biyu babin ya murya amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibril da babu kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na ciwon ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana da barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yau mun gayyaci hajiya Hauwa Mustapha Babura, 'yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka. Sai hajiya Huraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin hajiya Hauwa a game da wannan rana. Ga kuma yadda hirar tamu ta kasance. ina mai matuƙar farin cikin nuna murna ta ga wannan rana ta mata a saboda nuna mahimmancin ya mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ya mace tana da mahimmanci a duniya a matsayinta ta mace a matsayinta ta uwa da take ‘ya'yanta a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura ba na cikin gida ba har na waje. mata gaskiya a duniya a turance zan ce they have come along su ma ana damawa da su yanzu tarihi yadda ya nuna ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan mata da ba ma a saka su a matsayin kama a ce suna da yanci wanda yake daidai da na ɗa namiji mhm. kuma private yanci ba ina nufin wai irin kama a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi ba ma irin wannan ba kuma alam misali wajen ilimi sai kika kamar sai an fi son ɗa namiji shine zai je ilimi an sabunta darajar ya mace wajen neman ilimi amma yanzu gashi nan kusan duk duniya akwai guraren da ake gwagwarmaya amma a yanzu yanzu dai akasarin kasashen duniya ‘ya'ya mata suna da ‘yancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan ke a matsayin ki na yaki da ba a fahimta ba. Sai dai ‘ya mace su zauna sai dai abin da namiji ya bata in bai bata ba ma ko Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa yadda mata suke iya samun dama su aiki su samu na kansu kuma suna samun mataki a ilau. a guraren ayyuka. To gare ki hajiya huraira. Yawanci idan aka ce a baiwa mace dama za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne Amina ce Muhammad. Ita ce fa mace maka yau. Attorney General na United Nations man duk da haka ai bata manta tarbiya ba bata manta kuma inda ta fito ba. Mhm. Ta san cewa dai ita mace ce kuma a musulunce ko da yaya ko me ci gaban da ta samu an koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyyar mu cewa namiji shine na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka don akwai mata da yawa da suka ci gaba mhm. suna abubuwa kuma da yake daban sha'awa da suke taimaka ma jama'a taimaka ma garinsu da iyayen da ɗan uwansu da fitar da danginsu daga talauci don suna da abin hannunsu ban tsammani in an ce wai a ce Magan da suke wannan tunanin ya kamata su bara ganewa ba haka suke tafi ba in mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba ba wai ana cewa mace za ta zo tana dakar da karta da mace ba wannan tabbayar taki ce hajiya hawa a na kira a duk da cewa yanzu kina kasar amurka na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida najeriya da kuma sauran sassan duniya yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaki wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa a gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ya mace a nahiyar afirka ma ba najeriya kawai ba mm-hmm. sai na tsara wa afirka sosai musamman najeriya kasa ta ta farko akwai ci gaba sosai matakai kala-kala da ya nuna mana because idan na lura zanga a zamanin iyaye na shine zamanin da mata ba a yaje musu lallai su samu ilimi aka zo ga kan yayyena mm. daga kan yayyena aka samu mata suna da yancin ilimi har da wasu da suke zuwa su aiki daga kan iri na yanzu an ban mu mun fito ko da miji ko ba miji mm-hmm. iyaye daga kaina yanzu shekara ta na haura hamsin amma tun daga kaina aka yadda wa ya mace take iya fita ƙasar waje ta ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba to yanzu kuma mu suna da kama mukami a shugabanci kamfanin nasa za a iya ɗaukar yanzu a afirka muna da mata suna tuka jirgin sama muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja mm-hmm. da mukamai da yawa mm-hmm. akwai mata likitoci so ta wannan samun ci gaba ne kuma in kika za ki ga cewa ko a kasashen da aka ci gaba mhm. musamman ƙasar amerika da kowa mhm. da ke kallo ya ko da ita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wajen biyan aiki za ki ga aikatun idan an tashi mace aikin da za ta shi namiji zai amma sai a ɗara wajen biyan albashi sai a ba nan fiye da mace mhm. to ganin cewa ƙasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu bangaren to mhm. ai sai mun fara wa kanmu mu kuma a afirka mhm. da sauran kasashen irin su najeriya a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki na dawo gare ki hajjiya hurera menene ra'ayinki game da tasin ranar da bana ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara matan na najeriya ko na afirka suna da kokari mhm. suna da ilimi suna da fahimta da neman abin hannu da kuma dinkin lura duk mace da Allah ya mata rufin asiri za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma jama'a yawa don Allah ya yi masu lura da jalai masu tausayi iyaye ne ko yarinya karama ce saboda halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a ba wanda take yi kawai ita ta ita ne so a ce yanzu ke faruwa ko man daɗi yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru tun ne dan muna da mata da yawa kamar Amina J. Muhammad ita ce fa mai taimakiyar eh, babban sakatare majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya duk da haka za ki ga tana rike da addinin ta. Mhm. tana rike da ta. akwai wanda da gani an mata wani interview karau abinci tana magana da fulatanci tana magana da da hausa <laughs> ba ta taɓa tuna cewa Allah ya yi bata wannan position ta kuma za dubu a Afirka dole ne su zo karkashin ta ban tambayi akwai wannan ma a cikin ta kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai. Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka ni ma fa yanzu ana damawa da su amma da sauran rina a kaba. Ya kamata a bar mata su yi karatu. Shi ne mafitar komai in mutum da ya karatu ba ko da an dan alali kuɗin nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki miƙar da kasuwancin nan gaba don ba ki iya yadda za ki cuccuya shi ba amma in aka bar ki kika yi karatu ko da karatun nan bai kai university ba ko da primary ne aka bar? mata kan da wannan ranar farin ciki because gaskiya a kowane rana ci gaba mun. to amma abin da zan ma matan magana gargaɗi da muna samun an ba mu ɗan hanya mu ci gaba ku da ɗaukan wannan abu kai gida in ce mu kai ƙauye don duk kuɗin gajin mutanen da nake kasan kawai abin da baba na take ce wani lokacin da aka ce hajji ya horera kin ga ko ne rufan asirin ki in ba ki taimaka kama uwan ki na kauye ba ki da rufan asiri tana nufin cewa in ba kafa su suka a abin hannun ba kullum za su zo su tambaye ni abin da za su kuma ina ba kullum da za su abin da za su kuma wanda kuɗin ba zai ƙare. A kada a sha'afa ana sauraron shirin ciwon ya mace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu naɗa taburmar shirin a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya kai mu mu sake dawowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya yanzu kuma ga shirin jaridun ƙasar kamaru zan fara can jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afir media an da farkon shafin ta yaba wa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti sumo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yaba wa dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wajen cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'adda na boko haram wanda suka samo asali ne daga kasar ta tarayyar najeriya jaridar lumisaje kuma ta wallafa cewar yan asalin arewacin kasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar kamaru wadda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamaru duwara musa prince tone tony a yayin da ake bincikensa kan almundana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuka gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru le guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai har su kan al'ummar da basu je su gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke ɗauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wadda yanzu haka ba sa gudanar da su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awari muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru yanzu kuma sai guzurin ramadana sunana abdulhamid malam ahmadu mai wa'azi da magaram Nijar. A takaice zan yi jan hankali ga 'yan uwana matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahar Ramadana lazi. unzila fihi alqur'anu hudan shi shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabu. wanda unzila fihi alqur'ana an sabkata alkur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane. A farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutum ne wanda zai zama na yana da kwallo rayuwa wadda a kullum tana buƙatar ne abin da zai ja ta rayuwa da ta tafi daidai ya zama na yayi rayuwa harkon shi ya amfanar da ita a wajen tahiyar da ita ganin ya shiri babban abin da zamu yi magana a kai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zama to ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa za ka shiga halin zamantakewa ne za ka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zama na an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari ya ce ya ma'ashar shababi man istada minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in lam yastati in ba zai iya ba annabi ya ce fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zama na cewar a ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci ya yi so idan ramadana ya zo matashi ya zama na cewa ya zagi ne damtse wajen yawaita yin addu'o'i da wayaita yin azkar To masu sauraro baki ɗaban da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da ko kuma an jima da rana za ku ji wata tawagar abokan aiki mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da Solomon Abo da injiniyan mu Jimmy ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.